بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك من أعرض عن اتباع الحج الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يغني قلبه عن الحج الواضح كما قال تعالى فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى واعتصموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله <clears throat> وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم <clears throat> ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهذا استفهام نقي وإنكار أي أيوة وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا لنكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون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 hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وانجا إلى سورة سيريا هجرة كما يكي صلى الله عليه وسلم لا لشي كان قريبا قيد عشرين دكفر كما وانا شيء مجلس منا na shida a karatun wannan littafi majalisun mu kuma gaba ɗaya wannan shi ne na na hamsin na hamsin daidai to idan ba manta ba shaikhul islam ibn taymiya ya fara magana akan wata ka'ida wacce alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tabbatar da ita ka'ida da take cewa dukkan wani aiki na alkhairi yana haifar da wani aiki na alkhairi a bayansa sannan dukkan wani aiki mummuna yana haifar da wani aiki mummuna a bayansa ka danne shi bai tuba ba ya kawo mana ayoyi a kan ɓangaren ka'idan na farko cewa dukkan wani aikin alkhairi zai haifar mai shi da wani alkhairi haka alkhairi zai ta zuwa bayan alkhairi duk sanda kai aikata alkhairi to wannan alkhairin da ka aikata Allah zai takanka maka da wani fatahi ka kuma ka kuma aikata wani alkhairin bayansa kamar yadda Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima Allah ce da a ce su waɗannan kafirai da ake ta gwagwagwa da su sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ma'ana abin da ake umartar su da shi ko a hana su aikata shi da sun yi aiki da wannan da ya zama musu alkhairi kuma ya zama musu sanadi da za su kafe su jajirce kan gaskiya sannan kuma Allah ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima sannan kuma da mun ba su wani lada gagarumi lada mai girma wala hadainahum siratan mustaqima wannan shine mahallin shani da kuma mun kiryar da su tafarki madaidaici wato a dalilin aikin da za su yi da shiriyar da aka yi musu wa'azi da ita sai kuma Allah ya nuna musu wata hanya din ta gaskiya wata gaskiyar da ba su santa ba kamar yadda Allah ce wanda zina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka shiriya sai Allah ya ƙara musu wata shiriya kuma ya ba su su. to duk sanda ka aiki da sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai Allah ya baka kuma wani ilimi sabo na wata sunnar da baka sani ba wannan ita ce ka'ida da alkur'ani da sunnar annabi suka nuna ta bangare guda kuma wanda yake ya bijire wa gaskiya ya ji aiki da gaskiyar da ake kira su zuwa gare shi gare ka to sai wannan bijirewar ta yi ta haifan masa da fata bayan fata yau idan ka tsince shi cikin wannan bid'a gobe kuma za ka tsince shi cikin wata bid'a sabuwa jego kuma wata sabuwa fil za ka gan shi a ciki dukkan wata guguwa da za ta zo ta shiriri da da shirme da shatanci sai ka same shi ka tsince shi tsundum a cikinta a dalilin kangarewar da ya yi ta farko sai Allah ya sakanka masa da kangarewa bayan kangarewa shi ne bangare na biyu na ka'idar wanda ita ce ibnu taymiya a nan zai kawo mana dalilanta a cikin alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa kadhalika man a'rada an ittiba'i al-haqq alladhi ya'lamuhu tab'an li hawahu haka nan dukkan wani wanda zai bujile wa bin gaskiya wanda ya riga ya santa gaskiyar da ya san gaskiya ce amma ya kau da kai ya bujile mata ta ba tabi'an li hawahu dan bin san zuciyarsa fa inna zalika fa anna zalika yurithu al-jahla wa ad-dalala hatta yuhmiya qalbahu 'an al-haqq al-wadih to yin haka zai haifar masa zai gadar masa da jahilci zai gadar masa da fatewa har ya zamana ya makantar da zuciyarsa ga barin ganin gaskiya wacce take a fili karara wato gujirewa gaskiya da bin son zuciya zai sanya mutum wato a cikin kadarko zai ɗora shi akan kadarko na bata da jahilci ya makantar da zuciyarsa ya kasa gane gaskiya gaskiyar da kowa yake ganin ta karara yake fahimtar ta kamar yadda Allah ya ce falamma zagu azaza Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yayin da ahlul suka karkace wa gaskiya sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wato yayin da suka karkace wa gaskiya suka ki da ita sakamakon wannan sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ga barin fahimtar gaskiya wato Allah ya karkatar da zuciyarsu saboda abin da suka kasance suna yi na karkace wa gaskiya kamar yadda Allah yake bal sama Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya yi tabi'i ya rufe zuciyarsu bi kufrihim ai bi sababi kufrihim saboda kafircin su saboda kafircin su na farko sai Allah ya rufe zuciyarsu ya zama da ba sa gane gaskiya Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya sani sabaka fi ilmi bi annahum fusaq Allah ya riga ya sani tun a farkon wato halitta tun a iliminka wato wanda ya riga ya dawwala shi ya rubuta shi a cikin lauyin mahfuz ya san cewa waɗannan fatisai ne don haka ubangiji ba zai shiryar da fatisai ba duk wanda zai ga zai ga gaskiya ya sake ta to wannan fasiki ne duk kuma wanda zai tsaya akan wannan Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da shi ba ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda Tirmidhi da Nisa'i Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza aznaba almu'minu dhanban nukita fi qalbihi ko nufitat fi qalbihi nuqtatun sawda fa idza taba wa naza'a wasta'taba taqul qalbu idan bawa mu'mini yayi zunubi sakamakon wannan zunubi sai wani bakin wato wani tubo baki ainihin ya fito a cikin zuciyarsa wato wani mahalli daga cikin zuciyarsa sai ya yi baki lokacin da zai tuba ya bar wannan laifin ya yi a kan abin da ya aikata fa kula qalbuhu sai zuciyarsa sai zuciyarsa ta dawo kuma tana haske fa idza zada idan ya ci gaba da laifin sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa kuma a zuciyarsa حتى يعلو قلبه حتى يعلو قلبه فذلك الريب الذي قال الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون الذي في إليه تلك بدا غيتي تولى أن تكون كميه تلك بدا هبكا هذا يريد يزوج يرجع بعدها الذي يتولى أن يكون الرين وتويانا رفي وادا أبنجي جيما قال سوى آه، زكاة تنسو wato kalla rana ala qulubihim ma kanu yaktubun Allah ya abin da suke tsoro na laifi shine ya lullube zuciyarsu don haka zuciyar ɗan adam ubangiji yana halittar ta fara kal babu wani abu na zofanan baki ta tare da ita a yayin da ɗan adam zai yi laifi to a wannan lokacin kuma zuciyar dugon baki zai shiga cikinta yana kara laifi zuciyar na kara baki har a waye gari zuciyar ta yi baki irin abin nan da yake aikatawa na laifuka ya sanya zuciyar ta yi baki kuma babu inda alheri bai shiga kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a hadisin sai a hadisin muslim cewa zukata zukatan mutane zukata ne guda biyu akwai zuciyar da take farakan wato babu wani abu na tsofalan gaske ko baki tattare da ita akwai kuma zuciyar da take baka duk lokacin da bawa ya yi laifi sai wannan bakin ya karu duk lokacin da bawa ya yi laifi sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa hatta ya fera aswada lilbadan kalkudi mushakkiya har zuciyar ta zama baka irin kuma ta zama ainihin a kife kamar kofin da aka kifar da shi idan aka kifar da kofi sama ya koma ta koma ƙasa to babu yadda za a yi kuma wani abu ya shiga ciki ya tsaya inda za ka ɗauki wannan kofin ka ka sa shi a cikin teku babu abin da za ka fito da shi yayin da ka ɗago shi ba abin da zai ɗauko Ko komai za ka zuba a ciki ba zai samu mahallin shiga ba to haka nan zuciyar da kafin Allah ya yi ta bibiyarsa ya yi ta bibiyarsa to zai rufe ta gaba ɗaya ta zama kamar كوفي kofi يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بعد ذلك ba zai taba sanin بل ba لا la ya aikata shi ba zai taba kyamar mummunan aiki ba ballanta la ya ذكا shi to haka zukatan bayan Allah haka halittu akwai zuciyar da take farakan akwai kuma zuciyar da take baka kirin akwai zuciyar da take baka baka to lokacin da mutum yake ci gaba da sabo to wannan zuciya za ta ci gaba da da yin baki duk lokacin da mutum kuma ya tuba ga barin wani sako to wannan bakin kuma zai yi ainihin rabu da shi to shine da ita tabiya yake kawo mana ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka falan ba zagu azaga Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin fi qulubihim marad hunun Allah marada akwai cuta a cikin zukatan munafikai sai Allah ya ƙara musu wata cuta akwai cuta ta shakka shin kuwa da gaske ne annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne daga Allah suna shakka shin da gaske ne alqur'ani gaskiya ne suna shakka shin da gaske ne abinda suke yi ko abinda suka samu iyayensu suna yi na shirka barna ce suna shakka akwai cuta ta riya a cikin zuciyarsu duk abin da za su yi suna yi shi ne dan a gani a ce an gan su suna aikin alkhairi amma ba wai aikin alkhairin suka nufata ba sun yi ne dan a gani a yaba sun yi ne dan a gani a faɗa fa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila dan za ta ci zuwa sallah ba ta cikin kasala kamar ba ta su sannan kuma suna yi ne dan a gani a ce suna zuwa sallah a ce su ma mu'mine ne a ranar da za a yi fatali a samu ganima in an tashi rabon ganima a raba wannan shi yasa suke zuwa gurin ibada shi yasa suke zuwa gurin sallah in an tashi bibiyar kafirai domin ɗaukar fanka a kan su bisa ga abin da za su yi wa mu'minai da cutarwa su ba za a haɗa da su ba saboda an gan su da su ake sallah wata kila ma za ka same su a sahun gaba wa idza qamu ila salati qamu kusala fa wai lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un wala ita ke sifar su shakka ita ke sifar su riya ita ke sifar su haka nan munafici shirin sifarsu to saboda wannan sifa ta riya da shakka da munafiki da take zuciyarsu sai Allah ya tsara musu da cin zuciya wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastaghfirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون idan aka saukar da alkur'ani aka saukar da ayoyi daga Allah to shi wane ne daga cikin ku wannan ayoyin suka ƙara masa imani Allah shi waɗanda wato suke mu'minai sai wannan ya ƙara musu imani waɗanda kuma suke kafirai sai wannan ayoyin su ƙara musu dattin zuciya domin za su kafirce wa wannan ayoyin wannan kafircin kuma da za su yi zai zama datti ne a cikin zuciyarsu fa zadatun rijsan ila rijsihim da aman can cikin da suke rayuwa sai ayoyi suka sauƙaƙe suka kama cewa ayoyi sai wannan da cin zuciyar ta su ya da haka dukkan mai saban Allah idan ba tuba yake yi ba to wannan saban da yake yi fa hayayyafa yake ta yi zai dinga haifar da sako ne bayan sako fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maraba. Allah ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأسفارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ألا يجروا اقسموا بالله جمع إيمانهم إن لم توالع الله إياك لن توالع سلاك وعلى إن جاءتكم آية لا يؤمنون بها هل إذا وتآية وتألامة وتأجزة تزوروا سلاك الله za su yi imani da ita wato suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya kawo musu wata mu'jiza wacce za ta sa su yi imani ai ya labarta musu labarin annabi Musa da irin mu'jizar da Allah ya bashi da sandarsa da hannunsa da yadda ainihin ya daki teku tekun nan ya rabe biyu har jama'arsa suka tsallake ya ba su labarin annabi Isa da irin mu'jizozi da Allah ya bashi na raya matacce da izinin Allah da warkar da wanda yake makaho da wanda yake mai albarar da wanda yake gurgu ko kuturu da warkar da su bi izinin Allah da izinin Allah ya ba su labarin waɗannan annabawa da wasu da irin mu'ujizojin da Allah ya ba su to su ba su gamsu da duk wata mu'ujiza da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga cikin ta ko daga cikin waɗannan mu'ujizoji alqur'ani shine mafi girman su ba su yadda da wannan a matsayin mu'ujiza ba suna neman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo musu wata mu'jiza sabuwa suka ce idan ya kawo musu za su yi imani da shi suna rantsuwa kuma akan haka wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minun biha lalle tabbaci hakika za su yi imani da ita kun ka ce musu inna bal ayatu inda Allah ayoyi mu'jizozi wannan daga Allah ne ka gaya musu kadai waɗannan ayoyi daga Allah kuma Allah shi yake ga dama ya aiko da wata mu'jiza ba a hannun bawa take ba babu wani annabin da yayi wa kansa mu'jiza da kansa dukkan wata aya da Allah ya gudanar da ita akan kan a hannun wani annabi shi ya ga dama ya haka ba wani ne ya tashi ba ba kuma wannan bawan shi ne ya samar wa kansa wannan ba saboda haka ni ma bawa ne daga cikin bayan Allah ni ma manzo ne daga cikin manzannin Allah idan Allah ya so gudanar da wannan aya a hannuna sai ya gudanar idan kuma bai so ba sai ya fasa gudanarwa al'amarin a hannunsa yake ta hata mashiyati ne kada karkashin mashiyarsa ba a hannuna yake ba kaga ya yanke musu dukkan wani hanzari dukkan wata magana da za su kawo kuma Allah madaukakin sarki ya ce a gaya musu ya yanke wani sannan kuma wani lokaci idan Allah ya saukar da aya mutane suka ki imani da wannan aya din to sakamako shi da Allah ya halaka su ya dammara su ya ainihin kawar da su daga ban kasa Allah kuma yana tausaya ma wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya musu don haka ba zai aiko da ayar da za su imani da ita ba wannan kuma ya zama sanadiyar halaka su ya zama sanadiyar kawar da su daga ban kasa وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Allah ke ba komai ya hana mu aiko da ayoyin da suke cewa aiko da su ba sai dan mutane ko al'ummomi na farko sun tsare da ayoyi. daga su ma idan aka sauka musu da ayoyin karshe za su karyata in kuma suka karyata to kuma za su halaka Allah zai halaka su gaba ɗaya kamar yadda ya halaka adawa da samudawa لابد على النبي شعيب عليه عليه السلام حتى تقول الا زملك وما يرسل بالايه الا تخويفا بل له منا عقوبه وتعالابه وتعالابه سيدا ترجي الثروه دلادر الرواد وقول الثروه هنا تقول سوف يا واد الامه شيسا اي من بعدك امسى بوسو abin da suke nema na ayoyi ba su ce a bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an sa musu wannan ba sai ka gaya musu sai mutum ne sai ma ɗaya ne daga cikin bayan Allah ayoyi kuma daga Allah suke قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم la إذا da yake sanar da ku gaskiyar abin da suke cewa za su yi imani ai idan wannan ayar ta zo ba fa za su yi imani ba wato Allah ya riga ya san yadda su suke bai shi halicce su ya san abin da suke faɗa a bakar baki kawai suke faɗa su sun san gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam san zuciya da ya hana su yi imani da shi don haka saukar masa da wata aya da gudanar da wata mu'jiza a hannunsa wannan ba zai tsara musu fahimtar gaskiyar su sama da yadda suka sani ba sun san gaskiya ce don haka san zuciyar da ya lullube da yana nan tattare da su ko da Allah zai saukar da aya sun, ba za su yi imani ba Allah to ma yushirukum da ya sanar da ku gaskiyar waɗannan mutane أنها إذا جاءت لا يؤمنون cewa idan waɗannan ayoyi suka zo ba fa za su yi imani ba wa nuqallibu afidatahum wa asfarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra Allah ke muna zukatansu da gannansu kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba kamar yadda ba su yi imani da gaskiyar da ka zo da ita ba ba su yi imani da kai ba a karan farko to haka nan a karo na biyu ma da za a saukar da ayar ba za su yi imanin ba wa nazaruhum fi ya ya'mahun muna barin su a cikin tagawar su da shishigin su da ƙetare iyakan su ya'mahuna suna ta timuwa Allah madaukakin sarki kaga a wannan ayar sai ya faɗi cewa Allah ne yake jijiyar zuciyarsu kamar yadda ba su yi imani da farko ba wato rashin imaninsu na farko da ba su yi ba wannan ya yi tasiri a zuciyarsu ko da aya za ta zo ba za su yi imani ba wanda yana daga cikin abin da zai tsoratar da bawa mumini ya gane cewa aikata zunubi da dogewa akan aikata zunubi ba karamin haɗari ba ne. to mutumin da yake aikata laifi sannan ya doge akan aikata laifin baya tunani ya yi nadama to babu shakka wannan haɗari ne mai girma domin yau da gobe zai rika kabawa da zunubin in yau ya yi wannan ya saba da shi gobe kuma sabo fil zai shiga ciki jibi ma haka har a waye gari zuciyarsa ba za ta taba karbar alkhairi ba ba kuma yadda za a yi zuciyarsa ta ki mummunan abu yadda za ku ga waɗanda ainihin suka daɗe cikin bida babu bida'ar da za ta zo ba su yi la'am da ba duk wata bida'a in ta zo za su yi la'am da amma fa kullum kuma yaki za ta samu kula da kullum ka duba lokacin da aka fito ana yaƙar bida a sufanci haka ana ga kamar ba ba wani abu bane sufancin da kada mutane ai kyakkyawan niyya gare su ai suna yin salati ne da ai lala da zikiri da istighfari da waye da waye har cewa hanyar da suke yi waɗannan abubuwa don hanya ce ta bid'a wasu ma salatan da zikirin da istighfarin da suke ba shi ne annabi ya koyar ba ya ci karo ma da kishiyoyi da aka kawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bid'a da ta yi karfi a cikin su kun ga bid'a shi an cina zuwa ta suka rungume yanzu su waye suke raka wa shi'a ba waɗannan su haye su suke raka wa shi'a yanzu ko tafiyar da suka yi amerika kwanan nan haka yan shi'a aka tafi wai bush ya gayyace su abin abin abin bakin ciki ka duba ba bush din nan hatta yan uwansa arna ba sa san saboda rashin tausayinsa da bushewar zuciyarsa da fir'aunancinsa wallahi hatta arna idan wato ba za ka san wannan ba idan yana zuwa a kasashe na turai da sauran kasashe na asiya ko kuma sauran kasashe ainihin na afirka yadda za a rika fitowa ana zanga-zanga ana nuna kyama da kyankyami na wannan mutum saboda kashe-kashe da ya yi ta yi a zamanin ɗan shekaru ya yi a kan mulki amma ka duba irin kasashen da ya kai wa hare-hare da kasashen da ya har haɗa faɗa-faɗa ya kai yari afghanistan ya kashe ainihin jama'a dubin lai musulmi yara da mata da tsofaffi ba a tantancewa tsakanin mayaki da wanda ba mayaki ba kan mai uwa da wabi kawai yake haka nan a cikin garhaji ka duba irin kashe-kashen da yake yi har yau a cikin kasar ya ki janyewa ka duba irin rigingimu da ya ta haddasawa a somaliya ne a sudan ne a ina ne babu inda ainihin wannan mutum bai kai hannunsa ya haddasa husuma ba ko dai ya turo sojojin kai tsaye su zo su yi kan mai uwa da wabi daga musulmi ko kuma ya turo wakilansa ya dinga ba da kuɗi da makamai amma a ce wannan mutum wai shi zai gayyaci wani da yake da awar san annabi yake da awar musulunci wai ya gayyace shi akan ya zo ya haɗa kai da shi wai ya yi ta'addanci wane ne ɗan ta'adda akwai ɗan ta'addan da ya kai wannan amma kuma ɗan ta'addan ne zai zo ya ce ainihin ka ba shi haɗin kai ya yi ɗan ta'adda ka ba shi haɗin kai ya yaƙi ɗan ta'adda ku kaga a kwanan nan suka yi ainihin tafifi aka kai su amurka suka zauna da wakilan bush akan su ba da haɗin kai a yaƙi musulunci me ya ja wannan wallahi laifewa cikin wannan bida'a da shirka ba inda ba za ta kai mutum ba Wani da ta nuqallibu a wa asfarahum كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون haka duk inda aikin barna yake idan aka kyale shi to zai yi ta hayayyafa zai yi ta hayayyafa ka duba yadda waɗannan mutane suke kyamar sunnar annabi ba ka kyamar shi an haka ba ka kyamar mai zagin sahabban manzon Allah ba ka kyamar mai kafirta Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabban annabi sallallahu ba amma kai da zaka ce qala Allahu qala rasuluhu kai kike faɗa da dan mene ne zaka karantar da sunna dan mene ne za a bude sayyid bukhari ana karantarwa dan mene ne za a karantar da sayyid muslim su ba su yadda ba su zage su ake karantar da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ya zama zage to wannan ba ba abin zaki bane domin har nan farko lokacin da annabi ya zo yana wa'azi a cikin su sai zagin sai annabi yana zagin wani ko ba zage kowa hada kai suka suka tafi mu Abu Talib suka ce hada yaron nan zabi yana zagin allolin su yana zagin kakannin su da iyayen su annabi bai bai taba zagin su ba Allah ya ya ladabtar da shi wala ka subbu da da ila min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm Allah ya koyar da shi ka kai yayin zagi to amma duk sanda zaka faɗi gaskiya wanda yake rashin gaskiya zai ci zagi wannan magana kuma za ka sa kai kuma ka daina faɗar gaskiyar ba idan ya fahimci wannan a matsayin zagi ne to ya je ɗin ya je din a matsayin zagi ne amma mai faɗar da kiya san ba zagi ke ba Alƙur'ani ba ya karantar da zagi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta karantar da zagi saboda haka bid'a da ma'adi suna haifar da bid'o'i suna haifar da ma'adi don haka ya dar bid'a ko ya yake abu ne wanda yake wajibi akan wuya wuyayen kowane mumini musulmi ana da sunna ya cewa ya yaki bid'a in ba haka ba wannan bid'a za su ta hanyar ne za ka yi ta haifar da bid'o'i kala kala kuma wannan za ka same shi a tarihin bid'a gaba ɗaya in dai ka soma karanta tarihin ɗan bid'a sai ka ga yadda bid'a ta fara ƙanƙanuwa ta yin girma tana ainihin ransa tana yaɗo tana yaya har ta kai zuwa ga yadda ta kai yanzu abu da ya fara ƙanƙani har ya yi girma da haka daga bid'a ba inda mutum yake na cewa kuma sai kai shirka da kafirci daga bid'a bid'a inda za ta ja mutum zuwa da kafirci da shirka ibn tabi'a yake wa hadha istifhamu nafi wa inkar da Allah yake wa la yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun wato kamar Allah yana nuna mamaki da inkari ga waɗanda suke tsammanin idan an aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyi na musamman wasu mu'ujizozi na musamman waɗannan mushrikai da qurayshawa za su yi imani to ai sanar da kuwan ina kuka san wannan wanda ka inkari ne ubangiji yake musu ai wa ma yuzarikum annaha idza ja'at la yu'minun me yake sanar da ku cewa idan ta zo ba za su yi imani ba wa inna lanuqallibu afidatahum kuma hakika mu muna muna ainihin jujjuya zukatansu a afsarahum da gallan su lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba ala qira'ati man qara'a innaha bil kasri takunu wato qira'a bi shi a cikin wannan aya akwai wa la yus'irukum annaha akwai kuma wa la yus'irukum innaha to idan aka karanta ta bil kasri aka ce wa la yus'irukum أنها إنها إذا جاءت تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون وتقمر أنا ثبتر واني إذا ذكرت كاتب سيبا إنها kamar tabbatarwa aka yi jazuman cewa idan ayat ta zo ba za yi imani ba wa nuqallibu afidatahum wa asfarahum muna jiddu ya zukatan su da gannan su kama lam yu'minu bihi awwala kamar yadda a karan farko tabbata imani da ba wa nazaruhum ya tuyanihim mahu muna kyale su a cikin shishigin su suna timuwa wa hada qala man ban min as-salafi da sa'id da jubair wa ghayrihi haka nan saboda haka ne wasu daga cikin magabata kamar sa'id da jubair da walinsa suka ce inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha yana daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki da mutum zai yi wannan kyakkyawan aiki ya haifar masa da wani kyakkyawan aikin a bayansa wa inda min hukumar uqubat as-sayyi'a as-sayyi'a ba'daha yana da cikin hukumar mummunan aiki shine wannan mummunan aiki ya haifar da wani mummunan aiki a bayansa don haka malamai suke cewa yana daga alamar qabulul amal in ka yi aiki yana daga cikin alamar da za ta nuna maka an karba aikin ka ga cewa bayan ka gama wannan aikin kuma ka shiga wani aikin alkhairi to alama ce da take nuna wancan da kai da baya ya karbi mutum ko hajji ya je ya dawo ba da suna cewa alamar alhajjul mabrur hajjin da yake karɓaɓɓe shi ne bayan mutum ya dawo inda mai shan giya ne sai a ga ya daina inda mazinaci ne sai a ga ya daina inda ɓarawo ne sai a ga ya daina sata inda makaryaci ne sai a ga ya daina karya ya daina ƙarya. wannan alama ce ta cewa hajjin ta karɓi amma mutumin da za a ga ya yi hajji ya dawo daga hajji kuma ya nutsu cikin laifinsa wataƙila ma ya ninninka akan na farko to alamar cewa ya ji ya hau zuwa gutsu ne kawai ya dawo <laughs> to matsalar masu zuwa sun suna da yawa wato sun fi yawa zuwa sun. wani ba ma ya fara laifin ba sai ya dawo akwai wasu wanda a wani lokaci an gaba an hau arfa wasu matasa ina jin su suna gaya wa junansu suka ce to yanzu sai mu fara from the beginning wato wai duk abin da suka yi a baya an shafe musu yanzu fa'idin su ba bakasai da ko daya da haka yanzu sai su fara from the beginning yanzu za su fara to kaga alamar cewa ba ya ba wata takarda baka da aka ce suna nan bakajen su kaga idan kaga mutum ya dawo daga aikin alkhairi ya kuma ci gaba da wani sabo to kai masa addishin cewa aikinsa na baya kan amma in ka gan shi ya ci gaba da mummunan aiki ko ma ya tsiri sabo fil wani mummunan sabo fil to alama ce da cewa wancan aikin naji na baya bai samu kabuli ba shi ne abin da magabata suke cewa inna lil sawabi hasana al hasana ta ba'daha wa inna lil uqubati sayyi'a as-sayyi'a ta ba'daha وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يسلك ويتحرى السلك حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تسليك عقل يستلزم البر وأن البر يستلزم الفجور وقد قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض مبتدئه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ويسلب قلبه أمره بالسلك ولهذا كثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر السلك والإخلاص حتى يقولوا قل لمن لا يسلك لا يتبعنا ويقول السلك سيف الله في الأرض ما وضع على شيء إلا قطع ويقول يوسف بن أسباس وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له وأمثال هذا كثير Malam ya ci gaba da kawo dalili da yake nuna gaskiyar wannan ka'ida din da cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi. Aikin barna yana haifar da barna. Ya kawo hadisin da ya tabbata a cikin sahihai yake wa qad sabata fi sahihai hadisi ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya tsara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi Allah ya tsira da aminci a gare shi yace alaikum bisidqi na hore ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi wa birra janna su kuma ayyukan alkhairi suna shiryarwa ne zuwa ga shiga aljanna wala yazalu rajul yasduqu wa yataharra sidqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a gurin ubangiji a matsayin mai yawan gaskiya wa iyyakum wal kadhib kuma a hirku da karya la hade ku gabarin yin karya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin karya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an shi kuma fajirci yana shiryarwa ne zuwa ga shiga wuta wala yazalu rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhib mutum ba zai gushe ba yana karya yana kuma kirdadan karya hatta yuktaba inda Allah kadzaban har sai an rubuta shi a matsayin mai yawan karya a gurin Allah fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama أن الصدق aslun yastalzimu birra annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa gaskiya wani tushe ne wanda yake lizimtar ayyukan alkhairi yake kunsar aikin alkhairi wa annal kadhib ya kuma bada labari cewa ƙarya kuma yastalzimu fujura yana ainihin kunsar aikin fajirci وقد ta'ala allah الله لا سوى إلا الأبرار لفي lalle masu ayyukan alkhairi suna cikin ni'ima wato ni'ima ta aljanna wa illa tujjara da fi jahim lalle fajirai su kuma suna cikin wutar jahannama Allah ya tsare kaga wannan hadisi karara ya kara nuna gaskiyar wannan ka'ida da wannan batu da magabata suke faɗa na cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri annabi ya ce ku yi gaskiya na hore ku na kwaɗaitar da ku akan ku zama masu gaskiya gaskiyar nan tana shiryar da mutum zuwa ga aikin alkhairi wato in ka zama mai gaskiya a cikin lamarinka sai wannan hali naka na gaskiya ya zama ya haifar maka da ayyukan alkhairi da dama a rayuwarka su kuma waɗannan ayyukan alkhairi su za su zama maka hanyar shiga aljanna kaga gaskiya ita ce za ta daka zuwa ga aljanna yace kuma ya hane mu ga barin ƙarya domin ƙarya za ta buɗe maka hanyar fajirci da zarar mutum ya zama makaryaci to kuma a dalilin wannan karyar da yake yi sai kaga kuma ayyukan fajirci da dama yana yi to kuma mutum ba zai gushe ba yana karya har sai an rubuta shi a gurin Allah a matsayin kaza kamar yadda bai gaskiya ake rubuta shi a matsayin siddiqi wato ya tashi tare da siddiqai ya samu wannan taki wannan matsayi na siddiqi wato mai yawan gaskiya haka nan makaryaci shi ma zai rika yin karya ya yi karya bayan karya har a rubuta shi a cikin kundin ubangiji a matsayin alkazzabu mai yawan karya to wannan hadisi kaga yana nuna aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri ibn taymiya ce kuma wannan ka'ida din tana da a cikin alqur'ani wato wannan magana kafin ibn taymiya faɗa ta ibn battal ya faɗe ta a cikin sharh sahih muslim ta kashin wannan hadisi ke gaskiyar wannan abin da yake kara gaskata wannan hadisin faɗar Allah innal abrara fi na'im al abrar sune masu aikin bir menene ya haifar musu da aikin bir ayyukan alkhairi gaskiyar da suke yi Allah ce to waɗannan lafi na'im suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima ta aljanna yace wa innal fujjara masu aikin fajirci menene ya haifar musu da aikin fajirci kariya da suke yi to Allah ce fi jahil su kuma suna cikin وتر جهنم ما ليس ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر, إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالتوبة سياسة وصدر على من يشير مني شير مني نجد بيان إذا أنتك أمرتما بينزل توبة وإذا وجد لسكين ما بينزل إلى أيك سوى لا يتوبة فسنا أقولا كذا لما قال الشيء وآية توبة ya sanya shi ya bazama ya ga cewa kai ba zai iya zama da malamin nan ba malamin ya iya takura hanyar da nake samun abinci yake so in dole in dole wato in bari to wannan wataƙila ya sa ya zama ya bazama ko ya wahalar da zuciyarsa to maimakon ya sa shi wannan hanya ta bazama sai ya ka zama mai gaskiya domin har idan zai zama mai gaskiya to gaskiya kuma za ta ja zuwa ga alkhairi wannan abin da yake yi zai bari wato gaskiya ta zama ita ce a sa ita ce jigon da dukkan wani aikin alkhairi yake bilwa a kanta ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وائمته ذكر السحر والاخلاص اول هكا يجي ويتا اشتم بغنغري شيخوني لا الديني بل امامي لا الديني ذكر السحر يوم انبتا جسيا da لاخلاص a cikin maganganun su sautari za ka ji suna kai umarni da yi gaskiya yi gaskiya ko ce yi gaskiya ikhlas kawai inda za a yi gaskiya duk mutumin da zai rike gaskiya to za ka same shi a cikin harkokinsa abubuwan su suna yin kyau haka nan duk mutumin da yake da ikhlasi za ka samu imaninsa yana nan baya ainihin raurawa hatta ya kuno har ka ji suna cewa wanda nan la ya tuku la ya Ka gaya wa duk wanda baya gaskiya kada ya bi mu duk mutumin da ba mai gaskiya ba kada ya shigo cikin mu domin in dai ba mai gaskiya ba ne to fajirci zai kai a rayuwarsa mu kuma ba za mu so mu zauna da fajiri ba Allah ta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya mutumin da zai zauna ba mai gaskiya ba to kada ya shigo cikin mu Allah ya hada mu mu zauna tare da waɗanda ba masu gaskiya ba wa yaqulu as-sidqu sayfullahi fil ard kuma har ka ji suna cewa gaskiya takobin Allah ne a doron ƙasa a nan duniya ma wuzi'a ala shay'in illa qada'a babu inda za a ɗora wannan takobi face ya yanka face ya data takobi da jikai duk wanda zai rike gaskiya to ya yi riko da babban makami babu wanda ya isa ya da shi ko ya riko ma da shi ya kai lafiya inda za ka rike gaskiya a ko menene in ka rike gaskiya to za ka ga kyakkyawan sakamako wataƙila a karan farko idan kana cikin maƙayyata, fajirai maha'inta to gaskiyar za ta yi maka rike ba. sai ka ga kai ka zama bambara kai ka zama wani iri daban kowa ƙaryar yake yi ya fi ya ba ya ci ribar ta amma kai ka zama mai gaskiya ko kasuwa in ka zama mai gaskiya da farkon karo sai ka rika bar wato mutane ba za su yi ta'amuli da kai ba amma fa in kai haƙuri da zarar aka bayyanci kai mai gaskiya ne kowa sai ya musan yi mu'amala ne ko ce da kai ne sai an fi so a yi da kai domin an san idan ainihin ka faɗi cewa abu kaza mai kyau ne to ba mai kyau ne babu ha'inci a ciki to babu ha'inci a ciki kace wannan shine farashin da zaka iya sayarwa na gaskiya wannan shine farashin da zaka iya sayarwa ba za ka so ainihin ka cutar da mai saya ba ko ka cutar ainihin da mai mu'amala da sai wanda za ka saya a wajen to wannan gaskiya ita ce za ta kai mutum da ainihin mafita za ta kai mutum da ka duba kistar salatatu ladina kulliku hatta za za ka ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم فدوبا waɗannan mutane guda uku waɗanda suka ƙi fita yakin tabuka ba dan wani sojiri da suke da shi ba suna da abin hawa lafiyayye suna da guzuri isa shi amma saboda shi dan kawai ya musu hudu ba a lokacin sai suka ga gara su zauna su huta musamman yakin da za a fita yakin da muka dinnan yaki ne mai tsanani a cikin lokacin da ake tsananin rana ga kuma abokin gaban da za a haɗu da shi a wurin yakin nan abokin gaba ne mai tsananin karfi da yawan adadin jarumai wannan ta sa suka ji tsoro suka yi zaman ba dan munafici ne ba dan munafici a zuciyarsu ba wasu munafikai su ma suka ki fita da sabon su sun saba ba za su so su fita wani yaki ba musamman idan yakin yana wani akwai walarwa a ciki lokacin da annabi ya dawo mukai suka zo suka yi ta kawo hanzarin karya annabi yana karɓar hanzarin wanda ce a gidansa ne wato matarsa ba ta da lafiya wanda ya shi ne baya da lafiya wani ya ce ai shi bai san da masar ba wani ya tafiya yayi kowa ne yana kirkirar karya ya faɗa amma ka a ibn da sauran abokansa su biyu suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya da ya rasulullahi ba mu taɓa samun ainihin kanmu cikin yalwa da wadata irin wannan lokaci da aka ce a zuwa a wannan yankin muna da wadata muna da yalwa muna da lafiya amma ba mu da wani hanzari ba mu da wani kujiri da za mu bayar annabi ya ce ku waɗannan sun faɗi gaskiya sai ku tambaye Allah ya hukunci a tsakanin ka abin da malik a lokacin yake cewa ina da dama in faɗi maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaskata ne? domin Allah ya ba ni iya magana da iya bayani da sarrafa harshe babu inda zan shiga in saka magana ba tare da na yi nasara ba ce da na ga dama a lokacin da na ka lallabe manzo sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai a karbi uzurina amma nake ganin cewa idan na faɗa a yau an karbi uzurina annabi ya ce a eh, je in je shi kenan ba ni da laifi ranar gobe kiyama ko waye ne kare ni gaban Allah kuma ke ce gara in gamu da ukuba da fushi na ma'aikata nan duniya in samu yardarta a ranar gobe kiyama da suka yi wannan Allah ya ke musu har ma ya yi musu kirari da cewa mu'minai su zama tare da irin waɗannan ha yi wajen gina amurin takullah wa kulu ma asadiki ku zama tare da waɗannan masu gaskiya ku zama tare da ƙungiyar masu gaskiya saboda ka ita gaskiya ita ce kai mutum da ɗaukan tsira a farkon karo tana da wahala amma mutumin da ya saba ta kuma zai ga amfanin ta da yawa zai ga cewa duk wani rinsi shi Allah zai ba shi mafita ba zai bar shi cikin wannan rinsin ba duk sai da ziyarta abu ya kai da takuɗewa idan mutum ya tsaya kan gaskiya shi zai ga al'amarinsa akwai rahusa a ciki ubangiji zai sanya masa rahusa zai tausaya masa cikin lamarinsa shi ya ce waya ko kunu yusuf ibn asbaq wa ghayruhu wani magabaci daga cikin magabata wanda ake ce da shi yusuf ibn asbaq daga cikin malamai na kufa yana cewa asibku yana cewa ma sadaqa allaha abdun illa sana'a lahu wato bawa bai taɓa faɗar gaskiya dan Allah ba ba sai Allah ya nuna ta mu'amala duk sanda bawa zai faɗi gaskiya in dai zai faɗi gaskiya dan Allah sai ubangiji kuma zai yi masa kyakkyawar mu'amala a nan duniya ma'ana sai ya ga sakamakon gaskiyar ka sun anan ballantana kuma idan an je a kiyama ranar da babu abin da zai fishe da mutum sai gaskiyarsa yau ma la yanfa'u sai yanfa'u sadaqina sai ko ranar da gaskiya masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su wannan rana masu gaskiya kadai su suke samun mafita to a nan duniya ubangiji zai mu'amalance kyakkyawar mu'amala a lahira kuma zai ga amfanin gaskiyarsa ranar da kowa yake bukata ya ga amfanin gaskiyarsa wasu za ta fi ire-iren waɗannan maganganu da aka ruwaito daga magabata suna da yawa waɗanda suke nuna amfanin gaskiya babu shakka abin da yayi wahala yanzu ke na rayuwarmu sha'anin gaskiya to gaskiya tana da wahala yadda ƙarya take gudana akan har akan mu gaskiya ba ta gudana haka kuma babu waɗanda aka jarraba da rashin gaskiya irin ɗan kasuwa ɗan kasuwa sun fi kowa rashin gaskiya ana samun masu gaskiya a cikinsu amma tsalle tsalle ɗan kaɗan النبي صلى الله عليه وسلم يرى جوا تجاركم تجاركم تجاركم تجاركم إلا من بر وصدق واتقى وتقل كأسوانك التاجران تتوفوا كل التاجران تتوفوا ومن تتوفوا قوامية وإن الكذب يهدي إلى الفجور تتوفك بقوا قوامية نعم تتوفك بقوا تجاركم تجاركم إلا من بر wa sadaqa wa sai ga wanda ya zama ya aikata alkhairi ya yi gaskiya wa ya kiyaye dokokin ubangiji wannan shine kadai ya fita daga cikin wato waccan tawaga ta fajirai kaga al-istisna da'iman ya'ti al-istisna al-qalil min al-kathir ana istisna'i togaciyar kaɗan ne daga mai yawa ba a togaciyar mai yawa سبكا ولا يكفيك إلى القليل القليل يكون من القليل من الكثير هناك إلا من بر وصدق واتقى وأن إلى سوى وأن لا تظلم ما صدق إن أنت وصول الكثير ما لا تهاد السياق سوسك فيها سوسك في فاجر فيكما الله كما تشياتي وإن الفجار لفي جهيم Thank نعم. you. والشرك والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام فإن المسلمين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الشرك فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان لعته بالشرك كما في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتأكد إيمانهم هبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأقررتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بئس محمد وهو وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب inna Allah qawiyyun azim mala ya ci gaba da cewa wa sidq wal ikhlas huma fil haqiqati tahqiq al iman wal islam gaskiya ikhlas yace waɗannan abubuwa guda biyu a haƙiƙani su ne tabbatar da imani da musulunci mutum ya tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta yaya zai tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta hanyar gaskiya da ikhlasi فإن المدهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق ما تبين مسلمين وأن لا تسموه مسلمين sun karsu ne gida biyu sun karsu zuwa ga mumini da munafi wal fariqu bayna al mu'mini wal munafiq huwa sidqu abin da yake rarraba tsakanin mumini da munafiki ita ce gaskiya wato katangar da ke tsakanin mumini da munafiki ta raba tsakanin mumini da munafiki ita ce katangar gaskiya da zarar mutum ya bar gaskiya to zai fada cikin ainihin garken munafukai ne da zarar mutum ya zama mai gaskiya zai fado cikin garken muminai ne saboda abin da ya raba tsakanin mumini da munafiki shine gaskiya imani an gina shi akan gaskiya munafiki kuma an gina shi akan karya فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب زيغو فاونديشن وذيكي na munafiki wanda munafiki yake ginuwa a kansa shine ƙarya ƙarya ita ce ginshiƙin da take ɗauke da ainihin gini na munafiki ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالكفر يسا ذاك بقى القرآن ما لأيك إذا الله يا فتما يا فت إيماني يا فت حقيقة لما أكي نجي لإيماني سيئة صفا تاجلة جسية wato idan aka faɗi suwa ne ne mu'minai na hakika karshe sai Allah ya ce su ne masu gaskiya dan ya nuna maka cewa gaskiya ita ce jigo da take dauke da da imani kamar yadda ka munafiki abin da ke dauke da shi shi ne jigon ƙarya to shi ne ma da ya kawo mana ayoyi da suke nuna haka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله يكفيك قالت الأعراب قوياوة suka zo suka cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama amanna kalmar da larabci tana nufin ba kauye ba wai tana nufin ba laraban kauye ba dukkan wani wanda ya fito da kauye a arabi ne wasu suna ɗaukar an a arabi to ba larabi dan kauye saboda haka ba haushe dan kauye ba arabi ba a duk wani mazaunin kauye a abin a arabi ne da kalmar arab tana nufin sukkanin badiya sawa'un kanu min al-arabi aw min ghayrihim قالت الأعراب ƙauyawa suka zo suka ce wa annabi amanna mun yi imani wato sai suka ba wa kansu wani mataki na gobe kare ta annabi ƙauye ba ƙauyen da bai yi karatu ba to zai ta ƙauyen shi bai sani su ba su san cewa abin mataki mataki ba ne al-islamu al-imanu al-ihsanu ba haka suke ba to su ba su yi aji ɗaya ba sai suka shiga aji biyar ba su yi firamare ba sai suka ce su jami'a za su kawai sai suka zo suka ce amanna in muka fi yace waɗanda ba munafukai bane waɗanda ayar take magana akan su in muka fi yace ba munafukai bane tafsiri da ya nuna cewa munafukai ne su ne ba munafukai bane a'a sai shiga musulunci amma ba san mai imani ba za ka suna ta shirin ta da shirme suna kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wauta suna zuwa gidan su ta kiransa ba kai ba gindi ba ladabi ya muhammad ya muhammad mutum yana da fatawa ba zai tsaya annabi ya fito majalisi ba a kawai sai je bayan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira ya Muhammadu ya Muhammadu me ne kuke kaza annabi da ta hakuri da irin wannan kawai nan sai nan da zai da yuradu da da a ta hatta kamar wara'il fujurat أكثرهم لا يأكلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم فكان خيرا لهم كل إذا راسي وقلبا وقد لم نسكت كثيرا كتباين كتباين كتباين قيد هو كنت da hankali ba su da hankali sai walau annahum sabaru sai hana ba za su yi hakuri ba hatta ta furja ilaihi har sai ka fito musu kar sai da wannan da bi musu alkhairi wasu duk mutumin da zai yi wauta ko abin da yake da kauye ba wai sharafi ya zauna a kauye ba duk kuma wanda zai zama mai hankali mai tunani ko a kauye yake dan birni ne wannan tunanin da hankali shi zai fitar da shi daga sifa ta kauyanci wannan rashin hankali din da rashin tunani din shi zai mai da shi dan kauye mutum da zai maka waya karfe biyu ko karfe ɗaya yana fatawa dan Allah wannan da ya kamata wata cin wallahi akwai irin kana barin wayar ka saboda baka san me zai kai ya komo ba amma wallahi akwai wanda zai bugo karfe biyu baka sani ba ka dan sai wai malam wata fatawa nake da ita ka duba wannan dan Allah wannan bai kama da alladina yuladu laka min wara'i hujurati wallahi ya kama da kaga wannan a birni yake ba har yana da kan waya har yana da layin MTN amma kuma ga ga shi abin da yake akwai wanda zai yi maka tek ya ce malam da Allah ku gome kila da tambaya shi zai maka tambaya amma kai za ka buga masa wato kamar yana cewa da in ba ka da kati ka aika a so maka dan saka ina da tambaya to ban fahimta ba shi ya dauka yin tambayi na alfarma ya maka har ya zafe ka zai maka taimaka to kaga wannan duk sune al'arabu ba su ba ba amma wanda ya ilimi ya zauna a ƙauye yana cikin bukkarsa yana ilimi yana ɗauka Allah wannan waye ne shi ne kan jini Kana ka ba wai zaman gurin ba shine zai sa ya zama mutum da mutum ɗan kawai a'a yanayinsa da ɗabi'a shi zai sa ya zama ɗan ƙauye duk mutumin da bai san addini ba ɗan ƙauye duk mutumin da bai san sunna ba ɗan ƙauye duk mutumin da baya halartar majalisin ilimi ba a karatu da shi ɗan ƙauye ɗan ƙauye ne ko bin birnin cinsa wallahi ɗan ƙauye Allah ya ce al'arabu اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله اشد كفرا ونفاقا فجي قال لك كافر كي لما نافتش كم فكومة تنسى زل سنجا يلتا فينا ألا يتوكر ويا قلت إلا ألا يتوكر لك لا أعطى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا وزل سنجي كرا سوبا لا قوة تكون برني كتي قوة فادر قولنا لك كتي ko a fadar shugaban kasa kake kai ko a abin nan kake mai mai sunan birnin nan white house karewar sanin duniyar kenan wallahi ba ka san addini ba ba kauye ne kai ba kauye ne za ka waɗannan kauyancinsu ya sa ba su san addini ba su suka zo suke cewa annabi amanna wato su sai suka ɗaukar suka sa suke son mulule shi Allah ya ja kullansu, ba haka ake ba abubuwa mataki mataki ne in lam tu'minu ka ga musu ba ku dai zama mu'minai ba ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku dai sai ku zama musu kaga wannan ke nuna maka akwai mu'mini akwai musulmi ko akwai mu'mini wanda shi ne ya wuce mataki na na musulmi wato musulmi ne kuma ya samu wani karin girma ya zama mu'mini akwai kuma musulmi wanda tukunna bai kai imani ba shi bai kai mu'mini ba shi yasa Allah ya ce walamma yaqulu al-imanu fi har zuwa yanzu imani bai shiga zuciyarku ba ta har zuwa yanzu imani bai kama zuciyarku ba wa in su sai Allah Allah ke ga ga yadda za su zama mu'minai su zama mu'minai matsayin da suke so wa in su sai Allah wa rasulahu sun kun wa Allah da'a da manzansa kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzansa da'a la yalikum min a'malikum shay'a ba zai rage muku komai daga ayyukanku ba idan har kuka yi imani kuka yi da'a kuma zai rage muku komai daga ayyukan ku matsayin da kuke so ku samu da za a hana ku ba ba dai ko kuke ku zama mummunai ba to ku yi wa Allah da manzon sa ta in kuka yi to ba za a yi muku demotion ba za a yi muku promotion din da kuke la ya rikku min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne mai tausayi ya gafarta muku irin abin da kuka sai ka shirbi Allah ya gafarta muku kuma mai tausayi ne shi yasa yake karantar da ku ga yadda za ku ga yadda za ku yi kula ku zama mu'mini sai Allah ce innamal mu'minuna dan a gaya musu ga yadda mu'minan su innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kadai waɗanda suke mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su shakka ba su shakka ba su shiga zuciyarsu ba munafici bai shiga zuciyarsu ba ne faqa ba ta shiga zuciyarsu ba wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi gwagwarmaya da kawukansu da rayukansu da dukiyoyinsu fi sabilillah da kalmar Allah أولئك هم الصادقون الله يقول أن سوري ما تلسيا kaga sai Allah ya sifanta mu'minai na hakika da cewa su ne masu gaskiya domin gaskiya ita ce jigon imani din domin imani shine gaskata Allah da manzansa gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi gaskata abinda ya zo da shi na shari'a وقال تعالى التي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وان الغنيمه لكلمه لا ثمن za a raba shi ne ga fukara'u waɗanda suke talakawa al-muhajirin waɗanda suka yi hijira alladina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su da karfin tuwo daga gidajen su wa amwalihim aka raba su da dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah sun fito sun bar dukiyoyin su sun bar ainihin gidajen su ba dan komai ba suna neman falala daga Allah wa ridwana da yarda daga ubangiji wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimaka suna taimakon Allah da manzansa Allah ya ce ulaika humus sadiquna ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta su da masu gaskiya saboda imanin su ya haifar musu ainihin da gaskiyar su ta haifar musu da imani na kwarai fa akhbara anna sadiqina fi da'wa al-iman هم المؤمنون الذين لم يتعقب ايمانهم ريبه وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم الله يبارك الأبارك في ولا آية cewa masu gaskiya cikin da'awar imani waɗanda suka yi gaskiya cikin cewa su mumire ne su ne mumiran ba shakka ainihin ba ta biyo bayan imanin su ba sannan kuma suka yi jihadi da ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu wa zalika anna hadha huwa al-ahd al-ma'qud 'ala al-awwalina wannan kuma shine alkawarin da Allah madaukakin sarki ya ɗauka daga mutanen farko wal akhiri da na karshe kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina to da lokacin da Allah ya dauki alkawari karfa daga annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma duk irin abin da na ba ku da Allah duk irin abin da na ba ku na lissafi da kuma hikima sun ma a kuma rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum me gaskata abin da yake tattare da ku na wahayi la tu'minun bihi lalle za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle za ku taimaka masa kala ubangiji yace a aqrartum kun yi yarda kun yi ikrari kun yarda da wannan wa aqadtum ala zalikum isri kun dauki karfan alkawari na ko nauyin alkawari na akan wannan kalu suka ce aqrarna eh mun yi ikrari mun tabbatar da haka kala ubangiji yace fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ma ina tare da ku cikin masu shaida Allah ya aika wa kowane annabi da ya turo a ban kasa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana to zai yi imani da shi kuma zai kirawo al'ummar ta ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kowane annabi bayan bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama da zai riske shi da rai to babu shakka wajibi ne a kansa حياء بمالك ويدع النبي صلى الله عليه وسلم يتسى والله لو كان موسى حياء ما وسعه إلا اتباعي دا النبي موسى ليس تنكيد لي بعض أبن زي المكيشي فأتيه عيون زيية يبيع أبن نزول قال ابن عبدال عبد الله إلاك عبدال ينأتي وما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق بعض ولا النبي لأن لا يتبع لكم وفأتيه يعني الكوري من كرهي لجوجنة لا يطع لإن بعث محمد idan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa hayyun aka yake ba wa hum ahya ba wa huwa hayyun wanda shi ne yake daidai ko shi ne littafin ya nuna a wata nuska dan haka yake kuma wannan ita ce riwayar kamar da yake cikin tafsirin ibn jarir qadar wa huwa hayyun ba wa hum ahya ba ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ba da zamba ba idan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan annabi na da rai to lalle zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa amarahu kuma ya umarce shi an ya kudan mitaka ala ummatihi na ya riki alkawari a wajen al'ummata da Allah ya turo shi zuwa gare ta ya ce da su idan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallama kula da rai to babu shakka wajibi ne akan ku yi imani da shi ku bi ku gaskata shi ku taimaka mishi ku yi jihadi tare da shi wa qala ta'ala yace la yu'minunna bihi wa la yansurunna lalle za su yi imani da shi kuma lalle za su taimaka mishi wannan shine alkawarin da Allah ya rika daga dukkan wani annabi da ya aiko bayan sa wasu malamai sun fassara ayat cewa Allah ya tura wa kowane annabi cewa idan wato za su gaskata tashin su zai gaskata tashi kowane annabi zai gaskata dan uwansa annabi idan Allah ya turo annabi ga wannan lahiya ya tura wani annabi ga wata lahiyar su wancan annabin zai gasa ta wancan ba zai zama akwai rikici tsakanin su ba ba zai zama akwai tukka da warwara tsakanin su ba domin abin da suka zo da shi guda ɗaya duk wanda yake shi ne ba su wa'ayi shine ubangiji shi kadai ne wanda yake ya hada su ya ainihin ba su wannan matsayi da Allah shi ba haka ba za su warware abin da ainihin suka zo da shi wanda ya ce tafsirin da wasu malamai su wa ayan amma ibnu abbas da ali ibn abi talib da wasu daga cikin ainihin tabi'ai kamar mujahid suna fassara ayar da cewa Allah ya rike alkawari daga annabawa cewa za su yi imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma za su umarci al'ummomin su su rike alkawari daga wajen su da cewa idan annabi ya bayyana a cikin su za su yi imani da shi za su kuma taimaka masa wanda yake nuna maka karyar abin da ake yayatawa na cewa akwai annabi haddiru yana da yana yawo a cikin al'umma yana bin daji daji ko kako kako yana yawo a tsakiyar teku a cikin ruwa a tsakankanin ruwan wasu wannan ba gaskiya bane da gaskiya ce wannan maganar a shi kadir ya rayu har zuwa lokacin da Allah ya aiko a kan sallallahu alaihi wasallama to da babu shakka ya zama wajibi a kansa sai ya zo ya yi mubaya a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi ya zauna ya yi karatu a wajensa ya fita jihadi tare da shi wannan annabawa ma an ɗauki wannan alkawari a gurin to ballantana wanda ku kuke cewa waliyi ne ba annabi ba duk da cewa ko a wajen mu kamar yadda a karatu ya gabata a baya cewa hadir annabi ne ba wai kawai wani waliyi bane daga cikin waliyi annabi ne daga cikin annabawa kuma ya mutu kamar yadda sauran annabawa suka mutu kuma muhammadu illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul yana daga cikin al-rusul allati khalat yana daga cikin manzanni ko annabawa waɗanda suka riga suka gabata don haka babu magana cewa yana da rai ballantana a cewa yana da yana yawo cikin teku cewa yana cikin teku dan a hana ka wato gano ƙaryar al'amarin ne da ba ka gaya maka yana cikin teku ka ga ba da ka shiga teku ku je ku haɗu da aka ce yana can tsakiyar tsakiyar maliya to kaga ta yana za ka tsanduma tsakiyar maliya na ka gane ƙarya aka faɗa ko gaskiya to dole al'amuri da suke nuna cewa magana ƙarya ce dan me zai zauna tsakiyar maliya ba zai fito ya wa'azi ba gashi nan duk bid'a ta ma mai da shirka ta ma mai kuma da ina da zauna ya yawo cikin zuwa wasu ya zama mai ta shan wahala mu kadai kai ba zai yiwu ba inda yana nan da rai to sai ya fito ya taimaka wa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam la tu'minu nabi wa la tansurunna ba zai bari kawai a yi ta abin da aka gada ma ba zai fito ya wa'azi ba a ya kamata ya fito ya tsaya a masallaci a gane cewa kadir ne ya zo ko yanzu kula ganin a ce kadir ya ziyarce mu nan ya yi wa'azi kuna ga masallacin da nan gaba sati mai zuwa za a samu gudun sa su. a duk garin da sai an kare ya yi kadar ya bayyana yana tare da ahlus sunna to amma da yake babu shi kawai kundin kare ba ka bai taɓa bayyana ba duk da cewa su ɗan ɗariƙan suna cewa su kayan suna cewa ainihin waliyan suna gamuwa da shi a koyi ya gamu da wani a gudan tawafi ko ya gamu da wani a dokar daji ko ya ziyarci shi gidansa wannan duk ƙarya ce dan ne ba zai fito kowa da kowa da shi mai mutu yi wa'azi ya taimaka wa addinin Allah sallallahu alaihi wasallam dan dan zai bari sahabbai su kadai su taki shi yana cikin daji yana yawo tare da dabbobi da namun daji wannan ba gaskiya ne. kuma ma wannan magana su kan kajar din ne shi kan sama kamar ma kana tashin cewa da ya fito ya zauna tare da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daji kawai yana yawo tare da da kuraye da zakuna da bareyi da musizai da sauran abubuwa a cikin wannan wannan ba ba yabo kai ba ثاني ترجمه اي النبي ياتي لو كان موسى حيا ما وطئه الا السلاح فان موسى لا يدري بقى ابن زي في شيء فاتي دي كيف دم لما يسقي اجماع احسن شيء اذا النبي عيسى عليه السلام يا توفى فكان فكان اي من الدنيا زي يوم كل شيء لي شرع النبي صلى الله عليه وسلم وزي شرع النبي صلى الله عليه وسلم كان شافي دكا يشاركوك بس كتبات عشينه وابو خيمنا عليه قال الله يبدا duk wata shari'a da aka taba aiko wani annabi da ita shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ta shafa wannan Allah ba cikin sarki ya samu dace ya ba mu dangantakar ta abin da muka faɗa daidai Allah ya ta mana shi a cikin mizanin ayyukan mu na kwarai cikin da muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana wala Allah sati mai zuwa ko ba ma wala Allah ba bara in yanke muku sati mai zuwa insha Allah za mu samu zama wannan majalisi ba ke sati na sama bi iznillahi zan yi mutu kaɗan wannan yana cewa akwai wani lokaci da nake sauraron ka a cikin rediyo sai na ji kana magana cewa bai halarta ba mutum ya yi magana a lokacin da limin yake hudu bar juma ko da kuwa aikin ya kasance hani ne da mummuna sannan kuma ka bada misali da masu cewa amin a lokacin da limin yake addu'a da kuma bai halarta ba domin suna halarta na da juma'a su to kuma ga shi malam wannan yana faruwa a mafi yawan masallatanmu na ahalar sunna don haka ina son malam ya yi tsarin bayani da yin kira a kan haka abinda aka umarci wanda ya zo sallar juma'a da shi shine sauraron liman lokacin da yake hulwa har annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qala li akhihi wal imam yakhutub usbut faqad laga wanda duk zai ce wa dan uwansa yi shiru a lokacin da liman yake hudu ba ranar juma'a to yayi ya tashiyar magana malamai sun fassara lagu wa da wato yayi magana da za ta tsare masa da ladan wannan juma'a kaga kalmar usmut ka ce wa mutum yi shiru yayin da yake jira umarni abin da hani ne da kyakkyawan abu amma a lokacin ba umarce ka da shi ba wato akwai lokacin da wani abin da yake na ibada ne ake hana ka yin sa a umarce ka da wani abu madadinsa ina jin mun karanta irin wannan a cikin karatunmu na wasiyatul kubra yanzu kamar karatun alqur'ani أفعل كرة القرآن أسجدها فركوه أما الركوع فعظموا فيه الرب أما السجود فألقوا في الدعاء فطمنهم أن يستجاب لكم النبي يأتي أركوه كجرم ضعبين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أسجد كيوري الدعاء يومين ونن يلا سنة أكرفة الدعاء kaga anan Allah madaukakin sarki ya abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karanta Qur'ani a cikin ruku zai cewa karanta Qur'ani min a'zami bal a'zamu ibadat babbar ibada ce babbar ibada ce amma duk da haka aka ce in kai ruku'u ka da kai kaga da mutum zai karanta Qur'ani a cikin ruku'u yayi ne Yadda da cewa ibada ce to haka nan osmot mutum ya ce wa mutum da ya gani yana nira yana surutu ya ba yana hurba shi ka yi su haka hada ya yi daga mummuna amma kuma an ce in ya yi haka shi ma ya yi to amin ko da mutane suke cika masallaci da ita ni dai ban ga inda ya zo a cikin sunna ba cewa ana cewa amin duk da cewa fadar amin da mutane za su yi a bayan addu'ar iman. sunna takan yi nasi akan abin da ya zo a cikin abin da ya zo a aikin a sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za mu ga suna ta yi nasi akan at-ta'min al-ma'mumi lokacin da liman yake du'a du'a abin nan qunutun da wajib ko qunutul witr lokacin da liman yake al-qunut a azumi ko al-qunut saboda wani masuwa ta sauka nasi ya zo a kan cewa sahabbai suna cewa amin kan cewa suna faɗa kaga kenan abinda suke faɗa nan su ya kan zo da shi da a ce wannan ya gudana cikin aikin sahabbai wani abu ne da ba zai yiwu a ciro mana shi ba ba zai yiwu a kira ƙarfi mana shi ba musamman sallar juma'a wani abu ne da yake maimaituwa a duk sati yake maimaituwa a duk sati ba wai ba kai ake a shekara ba bari a ce ta yiwu ya faru ba a nakalto mana ba akwai dalilan da za su sa a nakalto mana kasancewar abu ne mai yawan maimaituwa amma ba ku taɓa samun hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ana cika masallaci da ahlin a lokacin abinnan a halin din da abu ne mai kyau to amma ya zo a cikin sunna cewa an baka wannan damar babu babu inda aka samu wannan kaga malamai sun ce mutum idan yayi wato ana cikin wuduba. ba aka buƙaci a wayarwa da wani kai liman ya duba wani ya yi masa magana mutum yana da damar ya hanta kamar da ya faru tsakanin adam da sarikun da faru a gana cikin hurba ya gan shi ya zauna ya ce ya tashi ya yi sallah da wanda ya gan shi ainihin yana cikin sau kaga a wannan lokacin ya amsa masa cikin maganganun da ya yi wannan wannan ya nuna kenan idan shi liman ya neme ka da kai magana to a lokacin kana da damar ainihin kai magana musamman ma idan koyarwa ce akwai koyarwa shi yasa ci ko ana hudu ba aka zo da mutum zai musulunta to ana iya dakatar da hudu ba a bashi kallon shahada ya musulunta watakila je ya kinsa ya yi wanka har ma zo ya samu sallar juma'a wannan kuma yana cewa don Allah sikas da ake sawa irin sunna Riƙe suna ga kiyaye gida shin malam wannan na da madogara madogarar alkur'ani ko hadisi don wasu na cewa wai mai da martani ne ga masu cewa da masu cewa ko rubuta sai inda wasu kuma na cewa ai ai kamar yan bid'a ne da ke liƙa hotunan shekunansu. ina jin na wannan maganar a kano an kuma wannan tambayar kuma na ansa ta wato a rubuta wani abin da ya kunshi umarni da alkhairi bi sunna kiyaye bida a yakan sunna kadai kada ka ba Allah da wani ka kiyaye shirka waɗannan duk umarni ne da kyakkyawan abu umarni ne da kyakkyawan abu kuma hadi ne da mummuna umarni da kyakkyawan abu ko hali da wulona bai takaita akan magana kai ba ana yi a rubuce za ka iya rubutawa ka raba za ka iya rubutawa ka aji inda za a karanta wanda duk yana daga cikin umarni da kyakkyawan abu da hani daga mummuna ban abin da zai fitar da shi daga wannan ba sawa'un na lika shi a gurin da na san mutane na taruwa su karanta wani abin ka ce a kofar gida na sun nasan mutane na wucewa ku gaya musu ku kiyaye sunna sa ku bi ku ku rike sunna ku kiyaye bida ko ku kiyaye shirka ko kuma ainihin in leka shi akan abin hawa na duk inda na ajiye don bid'a su gani wataƙila wannan ya sa wani tunani ko ya ce kai waye wanda yake cewa biki yayi bid'a biki yayi shirka ina yake kai zo nan mu tattauna da shi ya gane sunna wannan duk ba komai manzo abin da zai sa a fitar da shi daga da'irar al'amru bil ma'ruf wallahi alil munkar to ba da kama da ba da kama da lika lika shi shi ke da tsakanin da mutan shi da sunna wanda yake liƙa wannan shehi galibi za ka samu saboda ya ce kayan da yake da shi da dangane da shi yana ka ne nan kariya yake ba shi ka ba su da alaƙa ba su yi kama ba da aka babu komai na iyaka abin da za ka rubuta ka san cewa abin da za ka faɗi nan daidai abu daidai ka faɗa kan ka je ka rubuta wani babban hadisi ka je a ababar ɗin ka na yawon shi wannan ba ba wannan kuma ya ce a gaya masa bambanci tsakanin manzo da annabi magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai wajen bambanta tsakanin annabi da manzo shine manzo shi ne wanda aka ba shi shari'a mai zaman kanta wato aka ba shi littafi shi kuma annabi shi ne wanda aka ba shi dama ya yi aiki da littattafan da suka gabace shi kamar yadda Allah ke sa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu إلا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور التوراة وأكبر النبي موسى أما تكين آية التي يحكم بها النبيون أن باوانا يهكم شيء لإذا كذا التوراة littafi ne da Allah ya bawa annabi Musa amma kuma Annabawa banu Isra'ila da dama sun yi aiki ne da taura taura saura annabi ya zo ya yi aiki da littafi ko shari'ar wani wanda ta ke gabace shi an bayyana ko amma abin abinda ake cewa annabi manzo shine wanda aka umarce shi da isar annabi ba a umarce shi da isar ba wannan kuskure babu wani wanda yake ya san ilimi ya san gaskiya a ce da shi kada isar babu wannan kusan ma Allah madaukakin sarki cewa wa iz akala Allahu mithaqal ladina utul kitab utul kitab la eh, tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu dukkan wani da Allah ya bashi ilimin littafi da Allah ya saukar Allah ya rike alkawari a wajensa cewa ya bayyana shi ga mutane kada ya koye to ya za a yi a ce an malamai ma an hana su koyewa a ce kuma annabawa an umarce su da su koye wannan kuskure saboda haka bambanci shine annabi shine wanda aka manzo shine wanda aka bashi littafi ta yi ya zo ya daddare shari'ar wanda su ya gabace shi ta yi kuma ya zama wata shari'a ce da ban Allah ya bashi kamar shi kullum da kullum da Allah nufin shari'a ta mun haja amma shi annabi yana zuwa ne ya aiki da littafin wani wanda ya gabace shi wannan kuma yace dan Allah malam wai an ce kayi rubutu littafai masu yawa dan Allah ina son ah, dan Allah ya sunan ya sunayensu da baka iya rubutun Hausa ba sunaye hadda zaki ka ce ya suna kuma ya sunayensu kuma akwai su a nan Najeriya to kalmar da yawa wataƙila akwai mubalaga a ciki na rubuta wasu littattafai wasu an buga su wasu ba a buga su ba daga cikin waɗanda aka buga akwai littafin kitabul to ne shi kenan kitabul idram ta ne na littafin nasari an kuma buga shi a wata matba'a da ake kiranta darul ma'akir a madina ana nan ana sayar da shi in ka je madina za ka same shi akwai littafin da wasu kuljar wa ta'adil مع ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي من خلال كتابه سير اعلام النبلاء wato ka'idoji na yabo da fallata ko ce ka'idoji na ilimin yabo da fallata don sa akwai ilimin yabo da fallata a gurin malaman hadisi a mutum ko a fallata shi to wannan yabo ko fallasa din akwai ka'idojin sa ba har kawai za ka fallasa mutum ba sai ka bu ka'idojin fallasawa to wannan littafi ya kunshi wannan wannan ilimi saboda yana da alaka da masu karatun hadisi kai tsaye ga magarin mutane ba abin da za su gane a ciki a yana nan shi ma an buga shi a cikin sifili biyu shi ma ana sayar da shi a garuruwa da dama amma kasashen larabawa akwai littafin akwai kitabun tamiyi تحقيقي لنا بالتالي تلخيص الحديث da kuma fito da shi a karan farko da sunansa na gaskiya da limamin da ya rubuta shi ya rada maka littafi ne babba wanda ya yi shahara sosai a cikin ɗalibai makaranta ilimin hadisi to na yi masa hidima wanda an buga shi a masar an buga shi a beirut wanda ana iya samun shi a masar da sauran kasashen larabawa a cikin sibili bakwai wasu daga cikin ɗalibanmu na nan suna da su ta je gurin alaji nura zai nuna maka to wannan kaɗan daga ciki akwai kuma wasu waɗanda har zuwa yanzu ba a buga su ba wani ya ba da sani ba to ina ga lokaci ya yi kasar din mara abdullahi ya cika ba haka za ka ta nan sai sati mai zuwa banda da zuwa. Allah ya rahmatu wa alihi wa